Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Muna nan mun sa ana ta yin addu'a akan Allah ya kawo sauƙi ga lamarin. Mun gode. Baya ga haka kuma ga wannan nan mun kawo. Sai idan da wata matsala ko kuma ana neman bukata ta kuɗi akan neman sumayya to sai a sanar da mu domin mu dama dukiyarmu ta al'ummar mu Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ne da aka ce naka sai naka. Tun bayan bari na ƙauyen nan shekara da shekaru. Amma a yau, ga wasu daga cikin mutanen ƙauyen sun zo su kawo mana agaji. Gaskiya ne. kowa ya rena mafari ya rena kansa na gaude muku allah mai da ku gida lafiya amin amin haka yake uwar sarauniya samayya da ikon allah da zaran mun ɗaura aure to ba wata wata allah saudiya zan kwashe ki mu fada saudi arabia a can za mu yi rayuwa dan mm, audi kenan dama a sai akwai kasan da ya fi najeriya daɗi daɗi alwara lalle lalle ke kifin rijiya ce me a cikin najeriya in ban da kwarzaba da wahalhalun na yau daban na gobe daban eh ai kai dan audu matsalan ka cuwa-cuwa ita kadai ya hana ka zaman lafiya a najeriya in ban da haka ai yanzu da yanzu kana da jarinka kin gani nan tun da na dawo najeriya nake shan izaya ta yau daban ta gobe daban ke duk wata hanya da zan bi gana dan samu wani abin alkhairi wallahi sai wasu sun zo sun toshe ta gaba ɗaya kawai kawai ina ai ba zan iya zama ba wallahi ba zan iya zama ba dan Allah umma ke hakuri ki da <laughs> kukan nan insha Allah Sumayya za ta dawo Sumayya ba za ta mutu ba idan har za ta mutu da yardan Allah za ta mutu ne kamar yadda kowa yake mutuwa kuma duk wani musulmi ya san cewa ba zai wuce ranar mutuwarsa ba ki haƙuri umma to amma lukuma su suka ce idan har magana ta je gurin 'yan sanda aka bincika za su ci gawar sumayya ga magana ta je hannunsu kace kace amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa mun gode